الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافات كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت بركتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سرة أو علانية أو خاصة أو آمة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك اللهم بأسمائك الحسنى اللهم اغفر لنا جميع ذنوبنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم اغفر لنا أمدنا وخطأنا وجدنا وخزلنا وكل ذلك عندنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك الصحة والعفة وحسن أخلاق ورضا بالقدر اللهم بك ننزل حوائجنا وإن كثر رأينا وضعف علمنا وعملنا ابتقرنا إلى رحمتك ونسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البخور أن تجيرنا من عذاب الصعيد ومن فتنة القبور ومن دعوة الصبور يا رب العالمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على الموت وقربتي والقبر وغمتي والسراد وزلتي ويوم القيامة وروعتي اللهم هون علينا سكرات الموت وغمراتي اللهم ختم لنا بخير وجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم ختم لنا بخير وجعل عواقب أمورنا إلى خير اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز اللهم اعزنا بالطاعة ولا تذلنا بالمعصية اللهم احسنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك اللهم أغننا عمن أغنيته عنا اللهم أغننا عمن أغنيته عنا اللهم أغننا عمن أغنيته عنا يا غني يا حميد يا ذا الجلال والإكرام اللهم بارك في أولادنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ولا تدرهم ووفقهم لداعتك وارزقنا بره اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wata'ala wanda ya kaddare mu da ganin wannan rana wato a abin na ranar larba wannan rana ranar larba wato daya ga watan ramadan hijira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara bakwai. muna yi ma Allah godiya Allah yadda ka gwada mana harkon wannan azumi Allah ka gwada mana ƙarshe ne lahiya mun roƙe ka ka kai mu wata ramadana kuma ka kawo mu wata ramadana Allah ka gwada mana ƙarshen wata ramadana kuma cikin ƙoshin lahiya da aminci da kwanciyar hankali muna roƙonka Allah da albarka suna yanka da shigofinka maɗaukaka kamin watan nan ya wuce duhi tana da rigima da a cikin Najeriya Allah ka gusar da ita Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya ka zaunar da arewa mu lahiya jihar gata mu ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka shirya muka shirya mahukuntan mu ka aza su ga hanya ka ba su mataimaka da mashawarta na ƙwarai da mu da suwa ka taimake mu kakka taimaki kowa a kanmu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjaye kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karba kowa kanmu ka ba mu kariya da tsaronka saboda albarka sunayenka Allah ka azurta mu ikhlasi abinda duk muka ka azirta mu mai donka abinda duk muka bari ka azirta mu mu bari saboda kai ba don kowa ba kuma ka taimaka mana Allah ka azirta mu mutaba'a ga annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zama duk abin da za mu yi mu rika yin koyi da mai gidan mu dare da rana da albarkar sunayenka da sifofinka madaukaka Allah ka sa mu yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka sa aljanna makoman mu in kiyama ta yi a wannan tafsiri za mu soma a nan wannan matsalaci wato na abdullahi hodiyo a dariya birnin kabi wato yau a ɗaya ga watan ramadan za mu soma wannan tafsiri a masallacin abdullahi hodiyo da ke birnin kabi to daga suratul baqara za mu taso domin muna so mu fara shi farko kenan kamar wadda mun ka yi muke farawa kowane wuri to Allah za mu so soma wannan karatu Allah ka taimaka mana da albarkar sunayenka idan muka fara karanta shi Allah ka gwada mana mun sauke shi idan muka fara karanta shi Allah ka gwada mana man sauke shi ga yaran nan yan ƙanana suna sauraren karatun alƙur'ani Allah ka shirya su wadda duk wayensu su su gane su da mana suratul baqara suratul baqara madaniya to fatiha ya kamata mu taso ko hmm. بسم الله تقبل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم fatiha an ce mata suratul fatiha saboda fatahar qur'anu biha qur'ani ya bude da ita don haka aka ce mata suratul fatiha tana da sunaye kamar wanda za ku ji ita suratul fatiha sunna hadihi sura bi suratul fatihati wannan sura an yi mata suna suratul fatiha libtata kitabi ba don qur'ani ya fara budewa da ita wa fatihatu kulli shay'in awwaluhu wa mabda'uhu fatiha wani irin abu wato ko wani irin abu fatiha tai wato farko ne shine abin nan fatiha Ko wani irin abu farko ne shine fatiha tai to ita kuma wannan sura wato harkonta ita ce fatiha kun ga qur'ani gaba ɗaya farko ne fatiha jam'u fawatih وفاتحة مشتقة من الفتح وهو اسم إزالة حاجز يا أنت فاتحة بوئي وكينا ما بوئي وكمغا gusar da hajizin wani abu mai shamaki an makanin makasudin da wani wuri wanda aka nemi wato kamar an ruhi fatiha ta zo ta buɗe a makasudin wato wajahu fal fatihatu awwalu suratin fatiha ita ce sura ta farko yaftahu bi har qur'an wanda qur'an ya buɗa da ita wala asma'un kathira tana da sunaye da yawa kama sayati kama wanda zai zo wa zalika yadullu ala sharafiha sunayenta da ta samu masu kyau kuma da daga asili wannan ya nuna irin darajar da ita wannan sura take da ita wa fadala hada fadalarta wa tabata tasmiyatuha bi hadal al-fatiha ya tabbata kiranta da wannan suna Alfatiya fi ma a al-bukhari fi sahih a cikin hadisar da bukhari ya fitar cikin littahi ne wa musulun da wannan musulun ya fitar fi sahih cikin littahi ne min hadisi ubara bin samiti cikin hadisin ubada ibn samiti rabi allah قال قال kala الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihati kitab babu sallah ga duk wanda bai karanta fatiha ba kun ga nan annabi ya amurce da fatiha wa mawdu'ar iti jagora abinda take koyawa ita suratul fatiha jama'a jami'a ulumul qur'ani ta hada dukkan darussan al alqur'ani wa maqasidu da dukkan al alqur'ani duk ta hada su wa zalika li annaha tashtamilu ala sanaya ala Allah abin da ya sa domin ta kunshi yin yabo ga Allah subhanahu wata'ala bi autaka kamali da sifofin kammala ta wa jalalihi da sifofin daraja ta wa zihi da sifofin tsarkaka ta an jami'in ka’ifi daga dukkan abubuwan na kasa, sura ta kunshi tsarkake Allah daga dukkan wani abin da yake akwai na kasa ciki ne sura ta kunshi yaba Allah da dukkan abin da akwai ɗaukakar daraja a ciki ne wa isbati tafarrudihi bil ilahiyya kuma sura ta tabbatar da Allah shi kadai yake fanta da zama abin bauta wa isbati ba'thi wal jaza ta tabbatar da tashin kiyama da kuma yin sakamako ranar kiyama wa zalika min qawlihi wannan kuma wato daga magana alqur'ani da yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin kai, ila qawli har zuwa maliki yawmiddin wa alal amri bil ibadati sura ta kunshi umarni da ibadodi wal ikhlas ya ta kunshi yin ikhlasi ga yin ibada abinda aka ce ma ikhlasi wato duk abinda za ka yi kai niyya kuma kai niyya mai kyau shi ake ce ma ikhlasi komai za ku yi ku niyya kuma ku niyya mai kyau duk wanda yake yayi niyya ta saboda Allah to yayi ikhlasin niyya abin da ya rage mai mata mutaba'a wato yayi bi bi ga annabi wajen yin wannan aiki domin duk wanda ya yi abin da na ya yi ibada dole ana buƙatar wa'annan rukunai guda biyu gare shi na ɗaya wato ya zama ya yi niyya mai kyau na biyu ya zan ya bi annabi wajen yin wannan aikin shi yasa qur'ani ya ce fa man kana yarju lika rabbihi faly'amal amalan salihan wala shirki bi ibadati rabbih ahada wato duk wanda ya zama yana son haduwa da ubangiji ne cikin girma da arziki da aminci da natsuwa to lai amal amalan salihan to ya tabbatar da yayi aiki na kwarai abinda aiki na kwarai yayi niyya A wato abinda aiki na kwarai yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam shi aiki na kwarai wala yushrik bi ibadati bi ibadati rabbi ahada wato ya yi niyya saboda Allah kada shi haɗa kowa da niyya sai wajen aiki duk mutumin da ka san Allah ya anshi aiki ne dole sai ya cika waɗanda sharuɗa guda biyu dole na in babu su Allah ba zai karɓi aiki ba duk da aikin ka yi kyau idan aka bincika niyyar ka ba ta yi kyau ba Allah bai san aikin ka duk da niyyar ka ta yi kyau idan aka bincika sauran kana kasa kai aikin Allah ba zai karɓa ba saboda haka jama'a ai halati a tsarkake niyya har da zuwa wajen wa'adin nan da za ku zo wanda duk zai zo ya yi niyyar zai zo saboda Allah ba don kowa ba zai zo saboda Allah domin ya ƙara ilimi ya samu abin da ka umarni ne ya ƙara ci gaba ga addini ne to wannan shine abin da sura take koyarwa a umarni da ibada da kuma ikhlasi wala yatirafu bil ajizi an al qiyam bi shay'in minha da yin hurici cewa mutum ya hurici cewa ibada gawa bayan iya tsayuwa da yin wani abu na ibada ga illa bi yi ta'ala sai da taimakon Allah ka sani duk abin da kake gani na ibada ko kana ganin kana iyawa in Allah bai taimaka maka ba ba za ka iya ba kun gani ga masu mulki ga malamai masu wa'azi ga masu kuɗi ga masu ƙarhin jiki ga masu dubara ayyuka kowannensu yana da abin da zai kai shi aljanna amma in Allah bai taimaka mai ba abin nan wata zai kai shi saboda sai da taimakon Allah ayyuka alheri duk wanda zai yi su sai ya samu taimakon Allah sannan ya kai ayyuka biyu ne na alheri Allah aka samun taimako ne a yi na shari ko shedan aka da taimako ne shi ka taimaka a yi shiri to Allah da albarka sunayenka mu dai ka taimaka mana ka taimake mu da kanka da albarka sunayenka Allah ya ce iyyaka na'budu Allah kai kadai muke bautawa wa iyyaka nasta'in kuma kai kadai muka neman taimako gare ka wa tashmilu ala tariqis sa'adati sura ta kunshi hanya ta samun sa'ada arzikin lahira allati yadullu alaiha qawluhu ta'ala wanda magana Allah take nuni gare shi ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirya mu ga hanyar ka madaidaiciya idan hu kana fi shiqa'in kana fi shiqa'in azimin a muqimin domin ma'anarsa ya kasance cikin rashin arziki wato shi mutum ya zama cikin rashin arziki mai girma don haka yana so a shirya shiga hanya madaidaiciya wata shimilu kazalika alal wa'di wal wa'id kuma duk da haka sura ta kunshi alƙawarin alheri ga wanda ya bi Allah wani ji da alƙawarin azaba ga wanda ya saba ma Allah min qaulihi sirata allazina an'amta alaihim ka shirya maga hanyar wa'anda kai ni'ima gare su mutanen da kawa ni'ima wato bayan Allah mu'minai gairar magaduza alaihim banda wa'anda kai hushi gare su walad dalina kuma banda batattu ma annabi kira maghdubi alaihim duk da yake ambaton wanda Allah ya wushi gare su wadalin da batatu yushiru aidan ila nau'i isatil qur'an shi ma yana nuni ga wani nau'i na kisoshin qur'ani da aka ba su a wasu wurare game da wasu mutane da ba su bi ba sun ka halaka ta wannan muqaddama kenan akan abin da suratul fatiha ta kunsa to ci gaba da karatun na suratul fatiha ita suratu fatiha talafar ruwatu malamai masu ruwaya sun yi sabani fi kauni suratu fatiha ta Makiya, ga kasancewar suratu fatiha makiya abin da yasa suka yi sabani saboda ta sauka sau da yawa ba guda ba shi yasa wasu na ce mata Makiya don ta sauka makka wasu na ce mata madiniya don ta sauka madina to malamai sun yi sabani bi ma'ana annaha nazala qabla hijira ma'ana wato cewa ta taɓa sauka kamin a yi hijira wakila ba da hijira kuma an ce ta sauka bayan hijira auriya mina suwari ko tana cikin surori allati ta karrara nuzuruwa wayanda dalilan wayanda saukarta ta abin nan ta maimaitu da asbabin ba don wasu dalilai da suka sassafa wato ta sauka kuma ta sake sauka wahiya saboda ayatin suratul fatiha tana da ayoyi guda bakwai bil ijma'i ga ijma'in malamai illa dai wajen ayoyin sun ka saba amma dai duka sun yi ijma'i tana da ayoyi guda bakwai lakin mallam ya ido masmalata aya sai dai wanda bai kidan ya bismillahi aya to fa sirada daga sirada ladina an'amta alaihim ila ila alaihim zuwa alaihim sai tsaya ne ce ayatan ghairil maghdubi alaihim waladdallin ayatu ukhra wata aya wanda waje ne fatiha abin nan bismillah ba aya bace cikin fatiha to sai ya raba aya ta ƙarshe ya raba ta biyu sai ta zama aya biyu aya bakwai sun cika wanda a wuri ne kuma wa man adda ayatan wanda ku ya kidan ya bismillah aya ce to fa kullu inda hu ayatu wahida daga siratal ladina an'amta alaihim har zuwa karshe duka aya guda na auri ne kun ga dai malamai sun yi baki cewa fatiha aya bakwai ce amma wajen ayoyin nan na suka sassaba menene ayoyin nan na suka sassaba saboda haka malamai wajen wasu malamai a bismillah aya ce wajen wasu malamai bismillah aya ce wajen wasu malamai bismillah ba aya ba ce sai dai fasila ce tsakanin sura da sura wato fasila ce rarrabewa ne tsakanin wannan sura da waccan sura walaha Sama'un kafira tana da sunaye masu yawa minha alfatiha cikin sunayenta akwai fatiha liftita kitabi biha don qur'ani ya buɗa da ita to cewa muke da albarkar wannan sura Allah ka yi mana buɗi ga matsalolin rayuwarmu wa ummul qur'ani ana ce mata uwa alqur'ani li shumuliha ala jami'i ma'anil qur'ani wa ulumihi saboda ta ƙunshi dukkan ma'anonin qur'ani da ilmomi ne wa suratul hamdi ana ce mata suratul hamdi saboda ta fara da alhamdulillah wa wa suratu as-salati ana ce mata surar sallah saboda babu sallar da za a yi a ce in dai sallah ta dole sai an karanta fatiha ce wa sab'ul masani sannan ana ce mata as-sab'ul masani da yasa aka ce mata as-sab'ul masani saboda kowace sallah in dai ya tabbata sallah ta in dai ta tabbata sallah ce to dole sai an karanta fatiha sau biyu ciki war ruqiya ana ce mata suratul ruqiya saboda babu damuwar da ka damu mutum ya karanta Fatiha bai samu sauki ba shi yasa kun ka ga su sahabbai radiyallahu anhum ko ma hukaci hauka ta wayawa sai su tsare shi da Fatiha ai ta karanta Fatiha ana towa mai yawo ai mai da sai ai mai da mariki ko an daure shi da sarka sai an banye shi don zai warke da izinin Allah idan akwai matsaloli mutum ya yawaita karanta fatiha yana karantawa yana addu'a Allah zai ba shi mahita da izinin Allah saboda haka ita ruƙiya ba ta ciwon jiki ɗaya ta kai ba har da ta ciwon talauci tana yi in talauci ya yi maka yawa in talauci ya yi ma yawa ana iya maru kana iya wa kanka rukiya da fatiha kuma ka samu sauki da izinin Allah wan nur ana ce mata suratul nuri du'a ana ce mata suratul du'a domin du'a du'a da an ka karanta fatiha an yi yabo ga Allah an yi godiya ga Allah an yi yabo ga Allah an girmama Allah to duk addu'ar da an ka yi ma Allah waɗanga abubuwa ana fata ya anshe ta wal munajati ana ce mata suratul munajati saboda lokacin da ka fara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamar gashi kana gani ne kana cewa ni kai kadai ne ka bautawa ni fa kai kadai ne ka neman taimakonka kana shaida mai cewa in ya baka in ma bai baka baka zuwa gidan kowa roƙo saboda haka baka rubuwa da shi ko bai baka ba ya gobe ka koma jibi ka koma tun kana yi rana rana haka kai da ka kai da mai ka kai da dare kai haka na dukkan buɗe idon ka sai ka ce Allah ka bani Allah ka kare to munajati kenan lama bi zalika min munasabati duk suna ga da an ka ambata mata saboda munasabar su wa asma'u suwari sunaye na surori haka azana masura suna tauqifiya wato A'a, gairu tauƙifi ya ce ba tauƙifi na ba wato ana diba ma'anar da takwansa kenan waƙutu libabi tartibiha an yi sabani ga tsara surori wato tsatsara surori shi ma tauƙifi ne faƙila tauƙifi wasu malamai sun kace shi ma tauƙifi na sai wada an karwaito alan naƙali wada an ciro minan nabi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wakila gairu tauƙifi wasu sun ce ba tauƙifi na ba wato ana iya jerawa kenan amma dai tauƙifi shi yahi dan shi an karwaito wa yuqaddaru fi awwaliha qulu ana kaddarawa in za a yi bismillah kamar ana ce muku ku ce abin nan ku ce alhamdulillah to ana kaddara wannan liyu na ce ba a wada hawa sada don harkon sura ya yi daidai da tsakiyar sura bismillahir rahmanir rahim الرحيم basmala آية في الفاتحة فقط basmala aya ce a cikin fatiha kawai wato a cikin fatiha kawai wasu malamai suka ce abin na a aya ce a cikin kuma suratul namli sun ka ce rabin amma wajen wasu sun ce aya saboda sallamar da annabi ya masa, bai suka ansa bayan sallah asuba Ya ce an saukan min sura jiya da daddare bismillahir rahmanir rahim inna adaina kalkausar har zuwa karshe suka ce an saukan min sura ya karanta da bismillah don haka aya ce don shi ya ce da baki ne ya faɗi an saukan mai to haka dai malamai na da maganganu wato daban-daban maganganun suna da yawa kama wada mai son ya faɗaɗa yana iya shiga ya faɗaɗa wakila laisar da ayatin fi jami'i suwari wasu malamai sun ce ita abin nan ita wato bismillah ba aya ba ce fi jami'i suwari cikin dukkan surori ko wata sura wato ba aya ba ce na mahiyar da fasali ita dai bisimila ta zo don ta rarrabe baina abin na ha, wani ha tsakanin sura da sura wasu malamai suka ce a ita dai wato bisimila fasila ce baina suratin wa suratin tsakanin wata sura da wannan sura ba aya ba ce a wajen abin da wasu malamai wani su ayatin fil namli suka ce cikin suratul namli kuma aya ce guda to yace bismi bismi na muke bayani to bismillahi wallahu alamul lizati abinda aka ce ma alami wato kamar ta'arifi na alami wato kamar ta'arifi na na gaishe ku zaidu wane zaidu kace zaidu mai kwaɗon riga na makaranta kaza ko na masallaci kaza to wannan alami na da ka kowa ya san shi na zaidu to ya an ce Allah babu wani abin bauta da Allah babu wani abin bauta hal ta alamu lahu samiya Ya ce, wa baqil asma'i sifatun sauran sunayen Allah ko sauran sifofi ne sifofi na kawai sunaye ne duka sifofi na amma mu alamina to alhamdulillahi rabbil alamin walhamdu huwa sana'u ala jamil al Abin da aka ce ma alhamdu yin godiya ga aiki mai kyau wanda mai shi ya aikata shi bisa ga zaɓi ne kowa bai sa shi ba kowa bai sa shi ba da zaɓi ne da ganin dama ta yi aikata aikin min ne a matin kamar ni'ima wa gai augairi ha ko waninta haka kawai ya ba ku abin da kuka so ba tare da kun tilasta shi bisa ga ganin dama ta yi to godiya ga irin wannan shi yake ce alhamdu to irin wannan sifa ta aikata aikin alheri bisa ga zaɓin mai aikata alherin fa huwa sabisun lillahi ya tabbata ga Allah Allahu alamun lil ma'budi bi haqqin Allah kuma suna ne na wannan da aka bautawa da gaskiya malikul jami'il khaliqi wanda ya mallaki dukkan halittu wa murabbihim wanda an mai tarbiyyar dukkan halittu bi lutfihi da tausayi min insha'il makhluqi daga farar da daga sadda ya farar da abin halitta ila kamalihi zuwa inda abin halitta ya kammala fal aya tuzbitul uluhiyya war rububiyya aya tana tabbatar da bangarorin uh, tauhidi guda biyu tauhidin uluhiyya da na rububiyya lillahi wa da ga Allah shi kadai wal alamu in da yake alamina al alamu huwa ma shi wallahi duk abin da ba Allah ba alamin Allah shi ɗaya ne Allah duk wanda ba Allah ba alama ne alamu kuma wanda an ka ta ya ce ruwa mashi wallahi mina alama wato asali ne daga alama ne ya ce alam anna kulla makhluqin alamatan tadullu ala mujidiha cewa kowane abin halitta kaddi ba to ya zama alama wanda in ka bincika kana gane akwai wanda ya yi ta alama ce ta akwai wanda ya yi ta sama din idan kuka dibe ta da kyau kun ka ga fadinta ku dibi wada zai ka shan wahala wajen yan gida kasa hawa guda ma ku ji wada aka ta wahala kullum a yi ta aiki a yi ta aiki har a haɗa gidan nan amma ku dibi sama duka Allah ya gine ta shi ɗai bai bi taimakon kowa ba babu wanda ya mai kwaɗi babu wanda ya kawo mai ƙasa babu wanda ya ciki kai digaira amadin tarauna hama babu ma ginshikin gaba ɗai ko kuma ta rauna ga wata ma'ana akwai ginshiɗin ba ku gani ne to wannan ya nuna alama cewa akwai mujida wanda ya samar da saman nan kuma yana da ƙarhin da bai da misali Wahu Allah shi ne Allah wajma'a alamu ya yi masa jam'i jam'ul muzakkar salim kuma alagai da qiyasin aula ta galibi da aqil muzakkar ko kuma ya ambace don jawa ga al-aqil al-muzakkar ar-rahman Allah mai rahama bi jami'i khalqi ga duka halittu ne ar-rahim Allah mai tausayi bil mu'minina ga mu'minai su kadai ya rahman ya rahim ka tausaya mana ka sauƙaƙa mana ayyukan gana ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin gana ramadana kuma ka ba mu kariya da tsaronka ka taimaka mana da ikhlasi da mutaba'a a cikin watan ramadana da sauran lokutan mu ya rahman ya rahim wa bi hadhihi al-aya isharatu cikin wannan aya akwai ishara ila kulli ni'am ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya ga dukkan ni'imomin duniya da na lahira saboda ar-rahman a halittar duniya ni'ima ta duniya tunda ar-rahmanu kun ga bijimi ya kalbi dukkan halittu ne kahire da musulmi ne musu rahama nan duniya kenan amma ar-rahimu kun ga bil mu'minina rahama lahira kenan kahire ba su da abin nan nan duniya rahama duniya da lahira ita ce ar-rahmanu ya koshi ma'anarta amma ar-rahimu ya kunshi rahaman lahira kawai allati yurdiha Allahu ila ibadi nema da rama wadda Allah ke aikowa ga bayi ne wa min ajalli tilkan na'am cikin mai daraja wannan nema ni'matul islam wal imani nema musulunci da nema imani ita ce nema mai girma Allah ka tabbatar mana da ni'imar imani da musulunci da imani gaba Allah ka tabbatar mana da wannan ni'ima har mu bar duniya maliki yawmiddin mai mulkin ranar sakamako wato ranar lahira Allah ke na aikon ga duniya ma shi yadda mulkin ta amma abin da sa ya ambaci tibe lahira yace maliki yawmiddin saboda can babu sarakuna ƙanana babu na gargajiya babu na gwamnati wato shugabanni babu ƙungiyoyin addini babu na kafirci kowane irin shugaba babu Allah ɗaya na shi yasa ya ce maliki yawmiddin can iko ya yi bayyana nan duniya ma shi ya da ita domin do duk inda ka taka in ya so sauki ka kana a jima ana sauki ka in ya so to amma yake ranar sakamako saboda ita wato mulkin ya yi bayyana can ai almutasarriful kamil mai tasarrufi cikakki, a tasarrufu kamilat tasarruf wato tasarrufi cikakke fi halƙi da halittu ne yawmal jaza'i ranar sakamako wa huwa yawmal qiyama shine ranar qiyama wa huwa ta'ala shine Allah madaukakin sarki al-kamil at-tasarrufu fi kulli yawmin wanda adda kamalallen tasarrufi cikin kowane ne kowane ne Allah na da iko cikakke ciki ne illa annahu fi yawmil qiyama fi yawmil jaza'i sai dai ƙarni iko ne ranar sakamako a bayan ya yi girma ya yi bayyana tunda kun ga yanzu idan wani abu ya faru kana da wani mai mulki sai ka ce waje ne ka samu sauki to amma in an ka ce ranar lahira babu wanda za ka na wuri ne ka samu sauki sai Allah saboda haka can abu yanzu wa ya ƙuli cikin wannan yini na ranar kiyama Allah ka ce limanin mulkul yau yau wa'ad da mulki kowa ya shiru babu mai mulki sai kai Allah liman mulkul yau wa adda mulki yau kowa ya shiru don babu mai mulki in ba shi ba wa min zalika quri'a daga wannan aka karanta maliki Da hasbil alif maliki yau mai li yadulla ala mai sifati lahu Don maliki ya yi nuni ga dawama sifar Allah da miliki wahdahu hushi kadai fi zalika yawmi cikin wannan yini summa lamma zakara mustahiq bil hamd sannan lokacin da ya ambaci Allah wanda ya cancanta a yi godiya wa hu bi sifati ya sifanta shi da sifofi ta mayyaza biha an gairi wanda da wa'annan sifofi Allah ya bambanta da ita an gairi daga wani ne to yanzu ta allaka ilma bi ma'alumin ma'ayyani yanzu zai rataya ilimi ga wani abu sananne mu'ayyani Shi ne Allah da yana ta ba mu bayani ne to kamar ya kawo kusa fa ba bi ƙauni sai aka yi magana shi ce yace na abudu, Allah kai kaɗe muka bauta kun ga yana ta kirari tun ɗazu. saboda kamar da hadisi ce idan qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini na karanta na kasa sallah tsakani na da bawa na rabi kashi biyu kashi guda nawa kashi guda na bawara idan bawa ya ce alhamdulillah rabbil alamin wannan nawa ne to ya ce hamadani abdi bawa na ya gode mini Allah da kai ne ya ba da shi da inda idan Allah ka yi kira ka ce alhamdulillah Allah da kai ne ya ba da shi da ya ce ka gode mai wanda Allah ya ba shi da ya ce ya kwarai ai ya gama lahiya to da kai ne ya ba da shi da ya ce hamadani abdi idan ka ce ar-rahmanir rahim sai ce sana alayya abdi Bawana ya yi yabo gare ni idan ka ce maliki yawmiddin sai ya ce ne abdi bawana ya girmama ni in ka ce iyaka na abudu wa iyaka na sanyi, sai ce hada baini wa baina abdi wani abdi masu hada wannan da ni da bawana. iyaka na abudu ne adda ita iya wa iyaka nasta'inu ta bawa na na taimako yake bida to wala abdi ma sa'ala na ba shi abin da ya roka taimakon za a yi mai to daga na zuwa ƙarshen sura ihdina siratal mustaqim to kun gani wato duk inda an ka ce ana bukatar yabon Allah in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin to in ka so kai salati sai kai addu'a kai yabo ga Allah kai salati sai kai addu'a kai yabo ga Allah shi yasa lokacin da wani yayi sallah ya ya kama addu'a bai abin nan godiya ga Allah bai yabo ga Allah ba watakila sauri ya kai ta zuwa inda zai na sai annabi ya biyo ya tsaya sai da ya gama addu'a sai sai ya ce mai abin nan kayi gaggawa kayi gaggawa ka yi abin nan ka yi yabo ga Allah ka yi godiya da yabo ga Allah ka yi salati ga annabi ka yi addu'a sai ya ce kaka zan yi yi yabo ga yi godiya da yabo ga Allah sai ya ce mai ka karanta fatiha da ka karanta ta yi waɗanda duka so roƙi abin da ka so da ka karanta ka yi waɗanda so roƙi abin da ka so kun gani ita addu'a da ake yi fatiha addu'a ce ba haka nan dai aka surmaya addu'a a aika ta ba ta tahiya in an ka za ta haka nan ba ta tahiya sai dai a jira ta a ɗauki matakai in an ka ɗauki matakai to sannan sai a yi abin nan sannan sai a yi maganinta ya ce saboda haka a yi addu'a kenan da yake abin na Allah ya tara mutane ranar kiyama ya ce limanil mulku yawma wa adda miliki yau muka ce wa min zalika a maliki bi hasbil alif li yadulla ala dawami sifati lahu wa dahu fi zalika yawm thumma zakara al bil hamdi ya ambaci wanda ya cancanta da aini mai godiya shine Allah wa sabahu bi sifatin tamayyada biha an gairi ya ambata ya sifanta da sifofin da ya bambanta daga wani ne Ta al-ilma a alumi ma ayna to yanzu ya rata ilimi da sananne wanda aka sani ba hudu ba iya ka na abudu Allah kai kada muka bautawa aina khassuka bil ibada muna keɓe ka da ibada kai dai babu bautawa kowa sai kai wa hiya gayatu khudwi wannan isa matuƙa ga tawadi shi aka ce ma ibada mutum ya isa matuƙa ga tawabi ga Allah shi aka ce ibada amma alama wafaqati shari'a bisa ga muwafaqa shari'a idan mutum zai yi in sallah za ka yi wa da shari'a ta ci in azumi za ka yi wa da shari'a ta ci in hajji za ka yi wa da shari'a ta ci in sadaka za ka yi wa da shari'a ta ci in karatun ƙur'ani za ka yi in zikiri za ka yi samuri mai natsuwa ka zanna ka yi abinka kamo da shari'a ta ce to nan za a karbi ibadarka amma in ka sa son rai cikin ibadarka to Allah ba zai karba ba shi yasa kun ka ga yanzu ga ganin ku ku yara masu tasowa kuna cewa yanzu an yi karatu malamai sun yawa yanzu kamar mu da addattijawa muna cewa dore an yi karatu yanzu kawai karatun riya ya yawa amma dore an yi karatu kun gani ana karatu amma mai yawa za ku ga mutane mai yawa don ba duka ba mai yawa suna sa son rai wajen karatunsu suna sa son rai wajen karantowarsu to shi yasa ko gani abinda aka samu da yanzu ba a samu da ba ka ganin malami na addini gidan kowa ba ka gani ne in ba lura ta kama ba in ba wata lalura ta abubuwan da sun kafanta su a addini zamaninsu su sun kafanta ko da akwai kuskure ciki su dai fahimta suke nan in ba wannan lalura ta faru ba ka ganin malami gidan kowa ko shi ka zo kana iske shi makaranta a faɗa mai karatu ko makaranta ya faɗa mutane karatu amma ku dibe mu ku gani yanzu saboda ibada akai ba alamu wafaqati shari'i ba ba mu baka shari'a ba sai ka je gidan malami sau goma baka iske shi ba kun ba makaranta ya ce ba ba karatu ya ce a faɗa mai ba karatu ya tsawo ya faɗi ba yana ta wajen buge-buge wasu malamai a wa mota wanka a ta yi haske a yi sabbin riguna a sa cikin akwati cikin bagin suna nan bayan mota ba su iya sa riga sai an ta wurin roƙo manyan rawan na nan in aka yi magana ce sa rawani bai da kyau duk waɗanga da annabi ya ɗaura ma rawani duk ba daidai na ba waɗanga da sun ka ɗaura sabai sun ka ɗaura ma da sabon da annabi ya ɗaura ma da waɗanda sabai sun ka ɗaura ma duk ba daidai na ba shi bai sa rawani amma rawani na nan bayan mota sai in ya ce ruku shi kasawa haɗa da kibbawa na gani ai na ga wasu a da kibba duk tana cikin bagi wa'azi na teni wa'azin walima ya kai na wani mutanen na suna kyama wa'annan abubuwa na taso da wajen walima ba la'asar Na yake so ta garka bakin gode bai na gidan da sun ka taho tun da nesa na cinke su an sa manyan riguna har da alkibba an sa an kawo manyan rahuna ruku aka yi alhaji ya ce waɗanda malam in ka tauko ka niyyar ba su dubu ɗari kan gane su da manyan riguna. ga da sai ka koma gida ka ƙaro musu don wani ga manyan riguna to kun ga wannan kun san duk ɗin ba kumance ba al'akali biddini na kamar da yake cikin abin nan cikin ahadari akali biddini na to shin wanga aka cewa ya hidori karatu ba a ce ya hidori karatu ko dai ana karatu amma dore an yi karatu don karatun da an ka aiki da shi a karatu amma karatun rikici da kada mutane cikin rikici da kada yake na da haddasa ta kowane wuri wannan ba karatu na ba saboda haka ya ce, abin na na bil ibada muna keɓe ka da ibada wai ya Kudu shi shine kaskantar da kai wanda ya sama ala muwafaqati shari'a yadda shari'a kai yayi muwafaqa da shari'a anna hada sha'anu don wannan shine sha'anin Allah a kebe shi da ibada ai don shi kawai ba don kowa ba wa iyyaka nasta'in kuma Allah gare ka kade maka bada taimako kun ga yana ta tawabi Allah mu muna bauta maka kai dai kuma mu gare ka dai muka bada taimako ba mu zuwa gidan kowa roƙo Allah sai gidanka to tsakaninka da Allah ko kai na wani ya so ya yi ma wanga irin kirari godiya muka mai gida alhamdulillah rabbil alamin kenan godiya muka mai gida ar rahim mai gida mai tsananin tausayi mai gida akwai tausayi gare ka ba ka ce mai tausayi lahira amma dai akwai mai akwai tausayi gare ka kai mai gida Allah ya kara mulki Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya ƙara kaza mai gida muwa muna nan tare da kai ba mu tare da kowa in ba kai ba mai gida gare ka ɗai muka bi da taimako wallahi ko baka ba ba mu zuwa gidan kowa shin ko kai a sarkin duniya ba ka ɗan sa hannu aljihu ka ɗan salamai da wani abu to wannan kirani kenan suka yi ma Allah saboda Allah na son yabo ya saukar da Fatiha wa iyyaka nasta'inu 'ala al-ibadati wa ghayriha gare ka maka neman taimako akan ibada da kuma waninta fala abin nan fala kuna, illa bi ma'unatin ka ibada ba ta kasance sai an samu taimakonka duk wanda baka taimaka ba to ba zai iya ibada ka ba wala mu'ina fil haqiqati ghayruka ga haƙiƙa babu mai taimako in ba kai ba وهذه الآية تدل على جميع ما في العبادة الظاهرية وأن آية تعينوني قد دكا عبادة تبيني كالصلاة كما صلى والصوم العظمي أزمي والباطنية كما تعينوني عبادة تقوي من العقيدة الصحيحة كما كيف كيوتا عقيدة تتكاني نيد الله والإخلاص له يي إخلاصي في كل شيء قد دك أبن ذي يي أيكي سبو الله كوي وهو الإحسان da an ta abu da rabbaka ka bauta wa ubangijinka shine ihsani ka bauta wa ubangijinka ka annaka tarahu kamar kai kana gani ne wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka in kai baka gani ne to ka san da sani shi Allah yana ganin ka ihdina siratal mustaqim ya Allah ka shirya mu ga hanya wadda a madaidaiciya kun gani ya gama kirari daga farkon sura hannun kirari ya kawo Allah yanzu ya gama to ya dawo yana roƙo da ɗaya yana addu'a ga abin da ya kaso nasara da mustaqim Allah ka shirya mu ga hanya daidai daidaiciya ai arshidna ila nahjil mustaqi ka shirya mu ga hanya madaidaiciya nasilu ila rahmatik wanda za mu bi ta mu kai zuwa ga rahmatka wa huwa shari'atu garra shine shari'a mai haske wa mashamala alaihi da abin da ta kunso gare shi min al min al imtithali min al awami nabi ga abubuwan da kai umarni da su wacce na bin da hannuwa ga abubuwan da kai hani gare su wa min ma ya tasabbabu min dalika da hukunce hukunce abin da ka zama sanadiya wajen yin abin da kace a yi da wajen nisanta abin da kace a nisanta fi'ilan ga aiki a wutar kanko gaban sirat ladina an'amta alaihim hanyar wa'annan da kai ni'ima gare su badalan min asirat wato wannan sirada na biyu badalin siradi na farko a kabla wanda a gabani ne wallazina an'ama Allahu alaihim da Allah ya yi ni'ima gare su humul ladina arshadahum ila alhidayah sune wanda Allah ya shiryar da su wato abin na ga shiriya tai wayanda Allah ya shiryar ga hanya ta daidai alhidayah wal istiqama da daidaituwa minan nabiyina na annabawa wa na da siddiqai wa Shahadai da masu shahada wa salihina da salihai wa kulluhum kanu ala millati islam duk waɗanga sun zama bisa ga addinin musulunci mu ma Allah ka daidaita mu yadda kaka so a daidaita ga addinin ga naka gairar magaduda alaihim kakka shirya mu ga hanyar waɗanda yi wushi da suwa wa hum al-yahud sune yahudawa wa kullu man salaka dariqahum da duk wanda ya shiga hanyar yahudawa min narzi kitabillahi wara azari na je wanda littafin Allah baya nai ya bai bai san da shi ba wata baya hawa da bin son rayuwa ta wa amalin da gaira ma anzalallahu alai da yin aiki da abinda Allah bai saukar gare shi ba hanyar yahudawa kenan wa huwa ya alamu kuma ya sani amma ya kina abinda Allah ya sanar da shi hanyar yahudawa kenan fa bi isharatun ila tarihi dugat cikin wannan akwai ishara ga tarihin karkatattu wasu karkatattu min al'umami mataqaddima na al'umma wanda sun ka gabata wa abin nan wa ma wasalu ilayhi da abin da sun ka sadu zuwa gare shi min azabid dunyawi wal ukhrawi na azabar duniya da kuma ta lahira wala dallin kuma kakka shirya maga hanyar batatu wa humun nasara su ne nasara su nasara ba su yi karatu ba kiristoci kenan su da da jahilci suka bauta Allah su ko yahudawa malamai ne amma su ko ba su aiki da ilimin da sun kai to ana so mutum ya yi addu'a kada Allah ya shirya shi ga hanyar miyagun malamai waɗanda sun kai karatu ba su aiki da shi sannan ya roƙi Allah kada ya shirya shi ga hanyar jahilai waɗanda ka ibada ba su koyon karatu duka hanyoyi ba na ƙwarai na ba hanya ta uku ita ce wa'anda sun ka koyi karatu suna aiki da shi su an mutanen kwarai su kowa ka san Allah ya shirya shi gare su Allah ka sa mu cikin wa'anda ka shirya ga hanya kama daidai ce wa ma amila amala wanda wanda duka ta wala dalili daban da barkatu wa mun nasara su ne nasara wa man amila amala wanda wanda yi aiki irin na nasara dige hudan min Allah ba tare da shirya daga Allah ba wa tariqatu ala islam su hanyar mutanen musulunci mushtamilatun alal ilmi bil haqi ita ta kunshi sani ga Allah su mutanen musulunci sun san Allah wal amal bihi kuma sun yi aiki da ilimin da Allah ya sanar da su ko kuma alal ilmi bil haqi sun yi ilimi da gaskiya wato sun san gaskiya wal amal bihi suna aiki da gaskiya wal yahudu yahudawa ko alimu alaka sun san gaskiya ya arifuna kama ya arifuna abna'ahum suna sanin manzan Allah kamar wanda suka sanin ɗayansa in ji alƙur'ani wa abawul amala bi ma alimu sun ka bar aiki da abin da sun ka sani ba su haƙu algadaba don haka suka cancanci hushin Allah wa nasara su ko nasara wato amilu bi ilimi ilmi sun yi aiki ba tare da ilimi ba shi ko duk wanda ka aiki ba tare da karatu ba to sai ya yi bid'a saboda haka wa da sai sun ka kaga bid'a fa shi wa rahabaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihim da fabar romanci wanda mun ka ka'a wanda sun ka kago ta ba mu wajabta ta gare su ba sai sun ka kasu tsayawa da ta fa ma ra'awa haƙari ayatiha ba su kiyaye ta yadda ya kamata ba sai sun ka ja makan kai kan su hitina Allah ya musu azaba wa yuqalu huna tunai an ka kai an ka ce wala dalil ana cewa amin ya an ka kai wala dalil ana cewa amin ya ce amin wato shi sunan amin ba huwa mu fi il'amurin. suna ne na fi fi'li wa ma'anahu ma'ana amin Allahumma stajib Allah ka anta addu'a don kayo addu'a daga farkon fatiha zuwa kashi kana fata ya ansa wa huwa mabniyun wato wannan fi'ili mabniyi ne wa hurrika bil fatahati an yi tahriki ne da fataha la ajali al yayi qabla akhiri saboda ya kamin karshe ne kama futiya aina kama da an kai futiya ga aina an kai fataha eh idan law kusirat nunu ala asali la waqa'at al ya'u baina ni. wanda kuma haka nan bai yi wa? wakila kuma an ce amin kai amin ismin suna na mini min asma'illahi cikin sunayen Allah wa nunuhu mabniyatun matilin da da aminu saboda haka kan ayi addu'a kana cewa ya amin ka bani kaza ya amin ka bani kaza ya amin ka bani kaza suna Allah ne to wannan shi ne ƙarshen abin da fatiha kuma da ƙarshen fassara fatiha lokacin mu kuma ya cika Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah ya gafarta mana dukkan mu ya sa mu yi ƙarshe mai kyau ya sa aljanna makomanmu sai mu yi wa annabi musalati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم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 Allah mana roƙonka ya Allah bi annaka al-wahid al-ahad al-fard samadi, samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah mana roƙonka Allah ka gafarta mana Allah mu roƙi ka ka kai mu watan Ramadan ka kawo mu watan Ramadan Allah ka gwada mana ƙarshen Ramadan Allah ka gwada mana ƙarshen Ramadan cikin aminci da natsuwa da kwanciyar hankali muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana akhlasi da mutaba'a Allah ka ƙara mana akhlasi da mutaba'a Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma uwayenmu uwayenmu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu Allah ka yahi musu dukkan zunubansu masu ransu da matattunsu Allah ka gafarta musu wayanda an matattunsu sun riga ma gidan gaskiya Allah ka haskaka kaburburarsu Allah ka ni'imta kaburburarsu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su wayannan kuma da annan da rayuwarsu Allah ka sa su yi kyakkyawan ƙarshe Allah ka kyautace karshen mu ka ta ƙarshen su Allah ka gabarta musu ka gabarta ma uwayensu da kakanninsu uwayenmu waɗanda annan da rayuwarsu Allah ka ƙara masu imani da lahiya ka kare su daga duk wani mugun ciruta Allah ka ba su kariya da tsaronka da gare shi kowane mugun ciruta na Allah ka kare su Allah ka gafarta ma yannai da kannai da tsiya da iyali da zuriya uwayenmu mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana saboda albarkar sunayenka ta an sa mana addu'o'in muna ƙara ka Allah iyalanmu duka Allah ka shirya su Allah iyalanmu dukansu Allah ka shirya su Allah ka shirya iyalanmu Allah ka gafarta musu Allah ka yahe musu Allah ka ƙara musu imani da lahiya marasa lahiyarsu duka Allah ka warkar da su Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka sa aljanna makoman ma in kiyama ta yi iya da zuriya ko waɗanda ka ba mu da waɗanda za ka ba mu roke ka da albarka sunayenka Allah ka shirya mana su Allah ka kama mana tarbiyyar su Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su Allah ka tosaya mana ka tosaya musu Allah ka kama mana tarbiyyarsu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka haɗa kansu ka sa su su so junansu Allah ka haɗa kansu ka sa su su so junansu Allah ka sa son juna tsakaninsu ka sa taimakon juna tsakaninsu ka sanya haɗin kai na gaskiya tsakaninsu Allah ka riƙa mana su Allah ka hake mana su Allah ka tsare mana su Allah ka kare mana su Allah ka kiyaye mana su ko mana nan ko ba mana man baka ajiya su Allah ka ajiye mana su duk wanda ya baka ajiya ba ta gara ba ta gumda man baka ajiya tsaya da iyali da zuriya Allah aje mana su Allah ka ajiye mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su muna roƙonka Allah bai asma'ika lausuna dukkan bayinka musulmi yare da manya maza da mata Allah ka shirya suka shirya ɗiyansu Allah ka shirya suka shirya ɗiyansu Allah ka shirya suka shirya matayansu, Allah mu duka Allah ka kare mu Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa saboda albarkar sunayenka Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana lahiya Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri ka ɗebe mana kasala ga ayyuka alheri da albarkar sunayenka ka ansa mana addu'o'in muna roƙonka Allah bi asma'ikal husna kulliha wa sifatikal ula ya Allah ya man khalaqal halka bi ghairi misali wa ya man basada al-abda bi a awani wa ya man dabbara umura bi ghairi wazirin wa ya man yarzuqu al halka bi ghairi mushirin mun roƙe ka Allah ka tosaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka zaunar da kasan mu lahiya Allah ka zaunar da ƙasar mu lahiya Allah ko Allah mai maka lahi Allah ka yahe mana Allah ka tosaya mana mu musulmi na Allah ka tosaya mana azumin ramadana ake cika Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka tosaya mana laihin da muka yi maka yahe mana Allah laihin da muka yi maka yahe mana Allah ka faɗa magana ka gaskiya ce abinda duk ya samu mutane saboda laihin da suka aikata amma Allah ka faɗa cewa kana rangwani ga abubuwa da yawa Allah ka rangwanta mana ya ladifu ya khabir ya ladifu ya khabir ka tausaya mana Allah ka ka mana Allah ka ladafa mana Allah ka gusar da hitina Allah ka gusar da tashin hankali Allah ka shirya shugabannin ƙasa Allah ka ala su ga hanya Allah ka sanar da su matsalolin Najeriya Allah ka ba su ikon gyarawa Allah ka kare arewa Allah ka kare mu kare arewa Allah ka kare mu kare arewa Allah ka tosaya mu arewa Allah ka taimaka ma arewa Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah dukkan bangarorin arewa ana sallah Allah ka tausaya mata Allah ka tausaya ma arewa ana azumi ana zakka ana hajji Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya tawassuli muka yi da waɗanga ayyuka ka zaunar da mu lahiya muna tawassuli da azumin mu na watan Ramadana Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka taimake mu ka kare mu ka kare jihar mu jihar nan ta mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya ka ƙara mata kwanciyar hankali ka ƙara mata natsuwa ka kare wannan jiha mu daga gabacinta har zuwa yammacinta daga kudancinta har zuwa arewacinta Allah ka zaunar da mu lahiya musamman wannan babban birni Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ciki ne ka ƙara mana kwanciyar hankali da natsuwa ciki ne ka ƙara mana ci gaba mai amfani wannan shiya ta mu ba dariya Allah ka ƙara mata kwanciyar hankali ka ƙara mata nutsuwa da zaman lahiya dukkan dukansu Allah ka shirya su mazan su da matan su. ka ba su ayyuka na halaliya duk wani mugun da ya shigo ciki Allah ka mai sai na kwarai Allah duk wani mugun da ya shigo ba dariya Allah ka mai sai na kwarai Allah ka zaunar da ba dariya lahiya Allah ka shirya maka shirya mahukuntan mu Allah ka aza su ga hanya Allah ka ba su mataimaka na ƙwarai. Allah ka ba su masharata na ƙwarai. Allah ka azar su ga hanya ya Allah ka ya mana ka taimake mu kakka taimake kowa a kanmu ka ba mu nasara kakka ba kowa nasara kanmu ka ba mu rinjayi kakka ba kowa rinjaye kanmu ka karfafa mu kada ka karfafa kowa kanmu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka amintar da hanyoyin mu, ya Allah ka amintar da biranen mu saboda albarka sunayenka Allah ka tausaya mana tawassuli muka da azumin ramadana Allah ka amintar da hanyoyin mu, Allah ka amintar da mu, Allah ka amintar da mu, Allah ka amintar da biranen mu, Allah ka amintar da biranen mu, Allah ka amintar da biranen mu. ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare makarantun nan mu ka kare masallatai yau wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren dayoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta kai mana arzikin ta yi a lariya kai mana arzikin dawo a lariya. ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu jannatul firdausil a'la Allah ka ba mu jannatul jannatul firdaus ala Allah ka ba mu jannatul firdaus ala Allah ka kare mu daga azabun wutarka Allah ka kare mu daga azabun wutarka hadda mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki da ya Allah ka tausaya mana ka an samu na addu'o'in ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam